Ba sabon abu bane bayanai da ke nuna yadda kan iyakokin Najeriya ta ƙasa suka zama sakaka ko ba cikakken tsaro na iya sanin duk wata shiga da fitar jama'a. Shi yasa cikin dalilan da suka hana shigowa da shinkafa ta kan iyakar ƙasan akwai rashin na'urorin gwajin inganci saɓani yadda ake da su a bakin teku. Jami'an gwamnatin Najeriya sun kara wani dalili na datse shigo da makamai da ko ratsuwar 'yan ta'adda ƙasar. Bai zama abin mamaki ba jami'an gwamnatin tun kamfen ɗin 2015 suke karfafa batun haɗin kai da kasashe makwabta don magance wannan matsalar. Ga abin da ministan harkokin cikin gida wanda ke kwamitin tsaro na kamfen ɗin janar abdulrahman dambazau ya hango magana ce da take ba ta najeriya ba ce kawai ta shafi ƙasashen da ke wannan bangaren na north east ta shafi kamaru ta shafi chadi ta shafi niger kuma magana ne na ta'addanci wayannan makamai ai kafin su kawo ƙasarmu suna bi ta wasu ƙasashe hakan ya sanya karfafa rundunar tsaro ta yankin tafkin chadi mai yalkwata a yan jamina don yi wa aikin ta'addancin kofar rago hukumar hana fasa kwabri dai a watan jiya ta gano wasu bindigogi masu saukin sarrafawa ɗari shida da aka shigo da su ta teku da ake fata hakan zai rika nasara ta kan iyakar ƙasa tsohon kontrolan hukumar na katsina gidado bala muhammad ya faɗi yadda suke aran gama da yan fasa kwabri da baya ga yunkurin shigo da haramtattun kaya ka iya zama kafar da makaman kai shigo zuwa ga yan ta'adda dama shi smuggler da gaske ki fitowa in ka fita dole ka tabbatar yi saudi nasa to duk da haka sai da suke ba rauni ma officers namu abin da yake faruwa shine su ba abin da shalle su ba abin da ba su yi ba to amma mu kaga da bindiga hannunka amma ba kowane abin da zaka bude wuta akan mutum ba tunda you are responsible abin da aka ce mai karbi gaban shi kai memin nasa ka kama shi so shi yasa mukan uh, kai zuciya sa mafi yawan lokuta wata sa amma sai mu bar su wuce in ka ga situation din kaman ba mai kyau bane za a je a yi argo a kashe mutane abin da sauransu officers su ja da baya don su wuce ba tsoro bane a wasu sun ce ja da baya ga rago ba tsoro bane shirin yaki ne dr sani yakubu gombe da ke koyarwa yankin arewa maso gabas na yaba alfanun matakai masu tsauri kan iyaka. Idan kana fada da abokin gaba hanya mafi sauki da zaka iya karya lagonsa shine ka cusa masa yunwa sannan ka hana shi samun makamai. To lokacin kuma Boko Haram suna samun abinci da kuma zan ce makamai din kamar yadda hukuma ta faɗa ta wa'annan bodoji. Rufe bodan na ɗaya daga cikin hanyoyi da su sojoji suka ce sun yi amfani da ita don dakule Boko Haram kuma mun ga abun a zahiri musamman mu da muke North Eastern Nigeria. So ni ina fahimtar wannan matsi din da aka yi ko rufe bodar da aka yi wani salo ne na karya lagos. gungun 'yan ta'adda. Ta'addancin Boko Haram ya zama babban kalubalen kasashen yankin tafkin Chadi da ya sanya tawagar sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi rangadi kasashen ta buƙaci ƙarin ƙarfin rundunar ta haɗin gwiwa. Nasura da mayel Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.